shirin fim haramun ne kuma har alƙiyama ta tsaya haramun ne ba wani zamani zai ya mayar da shi haram halas haram ne haramtacciyar harka ce Jama'a assalamu alaikum mu da safiya barkan mu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka a yau muna ɗauke da jan hankalin Ustaz Usman Hamza Albayan inda a cikin karatun sa ya dira kan yan fim ya masu wankin babban bargo inda ya fara da cewa shirin fim haramun ne kuma haɗa kiyama ta tsaya haramun ne inda ya ce babu wani zamani da zai zo ya mai da shi halak haramtacciyar harka ce kuma kallon sa haramun ne bugu da ƙari ya ce cin kuɗin sa haramun ne in ka ci kuɗi ka ci haram ku ji da kyau yan fim bai tsaya a nan ba inda ya lissafo wasu abubuwan da ke ciki na barna inda ya kafa hujja da wani bawan Allah wanda bai ambaci sunansa ba amma ya ce dan cikin masana'antar ne wanda a yanzu ya bar harkar shine yake ce masa wallahi da yawansu daga cikin 'yan fim mazinata ne daga mazansu har matansu inda ya ce duk wata mace da ka ganta tana hawa manya-manyan motoci to ko shakka babu zina aka yi da ita aka bata haka mazan ma da yawa daga cikinsu duk wanda ka ga yana hawa manya-manyan motoci kawali ne sai sun kai mata ake ba su kuɗi inda ustaz usman Albaya ya ƙara da cewa wai a haka suke cewa suna musuluntar da mutane ta harkar fim inda ya ce har da akwai wani mai shirin izzarsu da yake jawo aya da hadisi ba daidai ba har yana cika baki akan fim ɗinsa yana musuluntar da mutane ka dai jawabin nasa ku saurara kowa ya fito yana ganin shi mai yada da'awa ne jama'a na gane ko yanzu zai yi ne ka buɗe facebook ba ga mai wa'azi ba ko ka buɗe tiktok ba ga wani na wa'azi ba to fa yau har 'yan fim fa dan fim ma zai ce maka shi ma wai mai wa'azi ne saboda tsabar renin wayo a ah, ko ba kwa jin su yanzu shi wannan da kullum sai kun bibiye su dinnan masu izzar su wuna ga hatsi ma yake yin bai kalla ba da fa ai fira da shi wai cewa i me yace ne mai wai su ma wai wa'azantarwa suke wai har musulunta da mutane suna yi da izzar su eh kuma wai wanda bai san su ba cikakken ba cikakken musulmi wanda mene wanda yake buri ya ƙarshen kiro wai baya kishin addini saboda addini yake karantarwa yana jan ayoyi ba daidai ba ija hadisai ba daidai ba kuma haka addini yake kira don addini ne ba a bashi masallacin an su mana eh mana sai ya zo a bashi masallacin ango su ya rika karantarwa idan addini yake koyarwa amma Allah bai sanya hanyar koyar da addini ta hanyar wasan kwaikwayo ba wannan ba ta daga cikin hanyar koyar da addini wannan ku bar shi dirama ku dirama ku yana nan a mazauni shi na haramun shirin fim haramun ne kuma har alƙiyama ta tsaya haramun ne ba wani zamani zai ya mayar da shi haram halas haram ne haramtacciyar harka ce kuma kallon shi haram ne da haka kuɗin fim haramun ne in ka ci ka ci haramun kai ɗan fim ƙwarai da gaske ga kuma abin da ke ciki ma na ɓarna da yawan wanda za a gansu cikin waɗannan shirye-shiryen fina-finan illa ƙalilan mimman an jaina sai 'yan kaɗan daga waɗanda Allah ya tseratar wallahi da yawan matan da ke ciki mazinata ne da yawan su mazajen da suke ciki su ma mazinata ne da yawan matan ƴan luwaɗi ne mazan ƴan luwaɗi ne da yawan matan ƴan maɗigo ne wallahi wallahi akwai wanda ya gaya min yana yin harkar fim ɗin ya tuba ya barta yake gaya min ya rantse da girman Allah ya san matan da suke wannan shirye-shiryen fim ɗin waɗanda suna maɗigo kuma suna zinace-zinace ya san waɗanda ana zina da su ta gaba ana yi da su ta baya kuma ya rantse min da Allah ya ce duk yarinyar da ka kanta da wata zuntume biyar mota ya rantse da girman Allah mazinaciya ce su kuma haka cikin mazan duk wanda yake ganin shi da wannan zunduma zunduma motocin da kuɗaɗe in ma ba mazinaci bane to yana ɗaukar yaran yana kai su ga manya ana zura da su ana biye shi wallahi abin da ke cikin harkar kenan wani kuma shi take ba shi sha'awa a ai ga ƴan matan nan da yawa ana fira da su da yawa wasu za su je suna son harkar ai ta fama da su haka kafin su asuba da kansu a ƙiyadda a karɓe su ko wani a makamancin wannan in baki ba da kanki ba in baki bayar da kanki ba ba za a samu a sa ki a fim ba ba za a haska ki ba ai da yawa ga sunan ana samu ko ba haka bane suna fitowa su yi bayani in kuma kin ba da kanki yanzu za a daga ki a yi ta sa ki a fina-finai ai abin da ke faruwa kenan sannan aiki ne za a tafi za a yi shooting za a yi shooting suke cewa ko shooting shooting idan za a je Kano ne ko za a je Lagos da fa mazan da matan za a tafi a kwana a hotel ne kuma ba mala'ika ba bane zai zo security su kuma ita yarinya da taho ba za a taho ta da ta bane ko wanta idan ma ya mata security ba kuma ana iya wata biyu a hotel fa ana ana ana shooting to shi wannan mai sunan shi halas ko haram to Allah ya sa dace mu koma kan karatu kasa bata mana karatu tunda su ma sun san su ma yan iska ne yayi yi mana wasara to kun dai ji jawabin ustaz Usman Hamza Albayan to Allah ka jishe mu alkhairi ka ba mu ikon aikata daidai a cikin duniyar nan domin mu je mu haɗu da Allah lami lafiya ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel din ta mai albarka kar ku manta ku danna mai subscribe sannan ku danna alamar kararrawa wanda zaran mun ɗora labari ko bidiyo za mu sanar da ku mai sauraron mu a koda yaushe. Mun gode da sauraron mu da kuka